Ni ban kauna ba tun da saki yana zuciyata da shi da ke yin kwana da shi da ke da tashi su mai rayu su ya kama abin zuci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa na faɗin duniya ne muku fata alkhairi ga baki ɗaya. game da kusan dai suna na rashi ba da ba amma an fi sani na da m na kowa insha Allah. ina mai sanar muku da cewa studio rashi ba da bawa da take a nan libya travelers musamman nan su ku jima'a zanzira zaddaman muna na muna gudanar da ayyukanmu insha Allah yan album gare ka in wakar soyayya gare ka in ta aure gare ka in ta siyasa ko dai wacce iri ce da sauransu insha Allah studio rashi ba da ana gudanar da su insha Allah in kuma bukatar kake a yi maka muna yi insha Allah kuma bisa farashi mai sauƙi da izinin Allah rashi ba da ba naku ne a basu mamaki ɗan ƙaramin su babban su ɗan su kuma mai son su insha Allah